لله رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يؤلم فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد. يعني واضح مين وأنا أتسمونا لك البركة masallacin abdullah bin masud radiyallahu anhu an cikin gari auge tare da manya-manyan malamanmu misalin musamman dafta dafta alhafiz alaran ma'amir ibrahim argungu hafizahullah kuma shugabanninmu da muka tare da su a nan sauran jama'a da matasa jagorori duka da yan agaji muna wa juna sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan musulmi yau muna hudu ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya yi da yau biyar ga watan hudu watan april miladiyya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam in ya inganta shekara 2022 muna wa Allah godiya da ya sake raya mu domin mu dora karatu daga inda ma kwana jiya insha Allah ta'ala a yan uwa musulmi kada ku manta jiya mun karanta suratul fatiha a gurguje yau kuma za mu shiga suratul baqara ita ma a gurguje insha Allah ta'ala suratul baqara ita suka ta biyu a jerin surorin alqur'ani mai girma kuma tana daga cikin tsoron suka sauka da farko-farkon musulunci ko sun baka mafi yawancin hukunce hukuncin addinin musulunci na cikin sosul baka shi ne malamai suka ce ita wannan sura ittifaqan madaniya ne sosul bakara madaniya ne malamai suka ce shimka a cewa albakara kawai ko ko sai ka ce sosul baka idan ka ce al ya halatta in ka ce sosul bakara kuma ya halatta imamu sabuni muhammad Aliyu sabuni wanda ya saba tafasir yana magana yake cewa Allah ya kira sotul bakara da wannan suna saboda wata kissa mai ban mamaki da ta faru zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam cikin bani Isra'ila wani mutum ya kashe wani mutum amma ba a san wanda ya kashe shi ba duk da yake an ce wannan mutum yana dukiya sosai bai da mai gado ne sai shi wannan dan ɗan uwansa to sai ga ya kamata ya yi gaugawa kashe shi ya bi dare ya kashe shi ya ja gawa sai ya ɗauka ya kai wani gaban gidan wasu mutane ya aji ta ya ta waye sai rikici ya tashi ana neman wane ne ya kashe wannan mutum sai masu hankali daga sun suka ce to ai tun da dai annabin Allah ya cikin annabin Musa ya kamata mu samu annabin Allah Musa mu yi magana da shi yayi magana da Allah ya faɗa mana wanda ya kashe wannan mutum suka ce wannan shawara ku ta yi kyau shi ne suka samu annabi Musa suka ce ya ya nabi Allah Musa inna fina rajulun asala rajulan cikin mu akwai wani mutum ya kashe wani mutum wala yudra qatiluhu ba san wanda ya kashe shi muna son kai magana da Allah Allah ya faɗa mana wai na ya kashe wannan mutum dan ya zama wannan rikici ya riga ya shi shine Allah wanda kusin sarki ya ba mu labari yace wa idh qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara wa idh qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ranar mutum da aka kashe gawa na can kwanci an ba a rufe ta ba ba ana son sai an gano wanda ya kashe shi suka yi magana da annabi musa annabi musa ya je gana da allah ya yi magana da allah to sai allah ya ce ku je ku yanke sani ka je ka gaya musu ni allah na ce ku yanke sani su abin da suka so kawai a gaya musu wani wane ya kashe wani kawai shi kenan su tafi to kun san hikima ta allah babu hikima dai yanzu in dai an ka ce a faɗa musu ga wanda ya kashe shi kai tsaye wasu ba su yadda amma sai Allah ya hikima ya ce Allah ya tafiye su yanki sani shi ne Allah ta'ala ya ce idan kala musa li qaumi inna Allah ya amurukum an ku baqara ka ambata lokacin amin Musa ya ce ma jama'a ta bani Isra'ila lalle Allah yana umurta ku yanke wata saniya inna Allah ya amurukum an ku baqara Allah yana umurta ku yanke wata saniya ko wace ku saba ku yanke su ko saboda rashin gane hikima ta Allah suka ce a to ni a alaka yanki saniya da faɗa mana wanda ya kashi wanda ya kashi ɗan uwan mu mu so da muke a faɗa mana wani amma ne a kashi faɗin wanda ya kashi da zata da yanki saniya annabi musa ta hankalin ke tashi suka ce a tattace na huzuwa za ka riƙe mu abin izgili sai ya hasala sai ya zance muku Allah ya ce ku yanki saniya sannan ku zo kuna cewa wai in kun sare nan kun kuri a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ina roƙon Allah kada in zama daga cikin jahilan mutane masu izgili Allah ya aiko ni in faɗa muku magana sannan kuma ku ce na yi muku izgili sai suka Allah su da Allah ya haƙuri amma da Allah abin muku suka sace kowa wurin Allah ka tambaye shi da Allah Allah shi muna bayani shin sani nan tsohuwa ta ko yarinya da ku babu sori zan koma ka san kana jagoran jagoran ta kai haƙuri annabi Musa ya sace ma wurin Allah shine qalu du lana rabbaka yubayyin lana qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu inna baqaratun la dalulu قال إنها بقرة لا بارد ولا ذكرنا أوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون jama'a kada ku manta gawa na can kwanci annabi musa ya sake kuma wurin allah ya magana allah ya ce ka ce na ki musu ita wannan samiya la faridun wala bik ruka mana ubangijin ka ya bayyana mana wannan samiya wace iza kuwa ta ko yarinya kada sai ce innahu yaqulu lalle allah yana cewa innaha baqaratun lalle wata irin samiya ce la faridun ba ba ce wata bara haihuwa wala bikirun kuma ita ba budurwa ce awamin bai na zalim ita wato a tsakiya take tsakanin tsohuwa da yarinya ku je ku nemo ta ku yanki nai musa ya zo ya gaya muku haɗi abin za a ƙara ɓace muku a ce ita ba tsohuwa kuma ba yarinya ba annabi musa har yanzu kai haƙuri da allah ko mu sake kuma wurin allah ka tambaye shi ya faɗa mana mai ta? قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاتح لونها تسر الناظرين النبي موسى ya saka kuma wurin Allah ya magana Allah Allah sai ya gaya mai gaya mai qala innahu yaqul qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launu suka ce ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana me launi me kala na wannan saniya jata ko farata ko baƙata. ne Musa ya magana da Allah sai Allah ya qala innahu yaqul yace Allah yana cewa innaha baqaratun safra ita wata irin saniya ce dorawa yalo sai ka taɓa ganin saniya yalo dorawa wai samu gaita ko cikin shanu kana iya ganin saniya ɗari ba ga yalo ba sai ce Allah ya ce saniya ce turawa yalo ta jikinta faƙi'ul launuha shine tsintsan launin ta ba ta yi tofanin wani kala in ba yalo duka ta tasurun nazirin kuma wannan saniya tana faranta cikin dun mai kallonta. tana faranta ran dun mai kallonta duk wanda ya kasance ya sun fare duk wanda ya bibe nan Allah na sanya arzika wasu mutane surun nazirin to shi ne suka ce to har yanzu dai wallahi dai an kadar mu qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi inna al-baqara tashabaha alaina wa inna insha Allah lamuhtadun to suka sake ce ma annabi Musa ud'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ya bayyana mana ma hiya shin wannan saniya wace ce innal baqara lalle shanu tashabaha alaina sun kama kama da juna gare mu mana sun rike fadda mu san wace saniya za mu kawo yanki wa inna insha Allah kuma mu in Allah ya yarda lam mu za mu shiru magana ko wace ka sai wanda suka yi insha Allah sai Allah ya sanke su malaman tafsiri suka ce inda sun ci gaba da tambaya Allah sai ya ta ba su kofi daban-daban daban-daban daban-daban daban walamma istaddu ala anfusihim istadda Allah alaihi. yana suka tsananta maka sai Allah ya tsananta musu amma da suka ce insha Allah to sai Allah ya saka ta muku wahala qala sai ce innahu yaqulu قال إنه يقول إن بقرة لا ضرور تثير الأرض ولا تسقي الأرض ولا تسقي الأرض مسلمة لا هي تجيها قال لا آن جئت بالحق فكفروها وما كانوا يفعلون annabi Musa ya magana da Allah sai Allah ya gaya masa ala sai Allah ya ce innahu yaqul lalle shi Allah ta'ala yana cewa innaha baqara lalle ita wata irin saniya ce la zalulu ita ba horarriya ba ce wadda an hude mata hanci an sa mata zari ana jan hancinta ba irin wannan saniya ba ce to zero wata ke noman kasa ba wanda ake Allah mu galma suna noman kasa ba wala tasqil harfa kuma ba shayar da gona ruwa ba irin shanun ban ruwa bane lafiya ta fiya babu wani tofar ne ga jikinta in ba ya ba lafiya lokaci babu inda aka yi mata aiki ƙarin suka ce al'ana ce ita bin haka yanzu kan kazo da gaskiya yanzu kan mun yanzu abin da kake za mu je mu nemi wannan saniya Allah ta'ala ya saka ji aka kamu nema aka ta nema aka ta nema ana zuwa rugage daban da wurin nema in sanu suke da ƙyar wuta suka samu wani yaro marayi da saniya yana kiwo suna gani suka gane cewa ka iska ne Allah Allah ya tafi ku suka nemi wannan yaro sai da mu fi a ni wannan saniya na gani shi ga mahaifina ne kuma sai uwa ta in tace a sai suka nika yadda in sai da mu je wajen mama ta in tare sai a sai da sai a sai da shi na aka je wajen mama mamar shi tace to wannan yaron gaskiya ya gada wannan saniya ita kadai ba za mu yadda mu sai da ta saboda idan ita muke ta nono muna sha muna saidawa a don Allah ku ya mu je san muke a saida masani ko nuna za mu kai? shi ne malamai suka ce an yi tsada kwarai daga gaske wajen sai da sariya don sai a kore su ka san akwai kudin da za a samu abu da sai a kore ka kaji ka kaji ba ka ba ka so abin ka hita aka tsala mata kudi aka ce abinda a kudin saniyan nan a yanke ta a cika fatar zinari shine kudin saniyan ka zo zinari mai cika fatar saniya ai ba ta dan mare da amma da hakan suka dage suka ce su gaskiya sun sayi ba shine aka tafi aka yanke saniya aka yanke saniya sai aka ce zuwa annabi Musa ta faɗa mu annabi fa zabahuha Allah suka yanke saniya wa ma kadu yafalu kaman ma ba za su iya aikatawa saboda ta yi da fa'ida kamar dai ba za su iya amma saboda sun dage suna su gano wanda ya kashe wannan mutum suka dage sai sun sai saniya ko ta kai ko ta kai nawa don a kashe wuta a gane wanda ya kashe wannan mutum ne malamai suka ce ba zaba buha bayan sun yanka ta suka gaya ba annabi musa sai annabi musa sai magana da Allah sai yanzu ga suna an yanka ya za a yi ne Allah ya ce fa qul ladribuhu bi ba'dih fa qul ladribuhu bi ba'dih كذلك كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تأكلون madaukakin sarki ya ce faƙul na buhu bi ba'dha muka ce ku dake shi ku bige shi da sashen saniya nan wani bangare na jikinta wasu malaman suka ce harshe ne Musa ya zai gaya musu Allah ya ce ku bige wani bangare na jikin saniya ku bige mamacin da da shi wasu malaman suka ce harshe an ka ɗebe an ka bige wannan gawar wasu malaman suka ce bindi an ka yanki jela ko ba ce bindi ba aka yanke bindi aka bige wannan mamacin ana bugu ne da wannan bindin kawai sai ya tashi ya kalli jama'a ya dibe su sai ya nuna waɗanda suka kashe shi ya ce da wane da wane suka kashe ko kuma ya nuna wannan mutum da ce wane shi ya kashe kuma ga yadda cikin mutane kuma yana cikin masu sadar jiyojin waya wallahi sai an sai mun nemi fasa dan umar da kashe mana uwa alhali shi na ya kashe bayan ya gama faɗin ya faɗi labarin wanda ya kai da yadda ya kashe shi sai ya sake waɗuwa yanzu kafin wani aiki sai Allah ka san yanzu inda a ce Allah ɗaya faɗa musu wanda ya fi to rigima ba ta ƙare amma da Allah ya sa shi mamakin da kai ne ya tashi ya faɗi wanda ya kan shi ke ne yanzu duk wata abu wani abu da ya riga ya ƙare ba saddabaru ba mu'jiza ta annabi domin kun san wasu akwai wasu kabila saboda tsari su dan uwan su iya musu ya kai ne maka kabari da kai matacce shi ya kai ne kabari da kai saboda tsarin tsaki irin nasu ka sa akwai tsahi ko to wannan ba tsahi bane illa ce Allah ya raya wannan mutum ya tashi ya faɗi wanda ya kashe shi dama ko sun bakara akwai kistoshi wajen guda biyar ko ne da haka nan masu gwada Allah na kashe mutum ya raya shi bani Isra'ila sun samu matsala alloba mutuwa ɗaya suka yi suna da yawa kwaye da sai suka ce kai in muka ce mu tsaya cikin garin da sai mun ƙare ƙarewa za mu yi a jima a jima a yi jana'izar mutum goma mutuwa a cikin mutuwa da suka ya kamata garin da mutahir gare a shi Allah bai rasa shi wannan yana ga hukumul baqara suna cike da kissar da ke gwada Allah na raya wanda ya mutu shine Allah madaukakin sarki yace alam tara ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم لهم الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله تعالى يقول ألم ترى baka gani ba ilal ladina zuwa ga waɗanda kharaju min diyarihim suka fita daga gidajensu wahum qulufu Dubai. malamai suka ce sun kai su dubu tamanin suka kwashe kan za su barin garin da su da tukanunsu da dabbobinsu gaba ɗaya suna kwashe suka ce wani gari wallahi suna mutuwa makai wallahi mun tare da gare Allah ya ce sun gudu hadar almasojin tsoron mutuwa sun kai bakin gari za su fita fa qala lahum Allah sai Allah ya ce musu mutu ku mutu yadda ka san doke wuta sai ga su gaba ɗaya sun haɗu su mutu an ce sai da suka yi kwanaki kwance sun yi fa safar kwance sun mutu gaba ɗai duka kowa ya mutu har da nagoya ya mutu an ce sai annabin su ya biyo ya gansu za su kwance gawa sai ce ya Allah Allah ka rayar mutane na su malamai suka ce a Allah ba sai ya gwada musu isa cewa gudun mutuwa bai hana mutuwa sun ma a hayahun sannan Allah ya raya sai ce ku tashi sai ga sun tashi su wajen mutum dubu tamanin gaba ɗaya Allah ya sa sun ka tashi kaga ya gwada cewa Allah na kashe mutum kuma ya raya annabi ibrahim alaihi salatu wassalam duk cikin suratul baqara ya ce Allah ka gwada ne yadda kake raya wanda ya mutu وإذ قال إبراهيم قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى kuma ليطمئن قلبي فنفهما أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم cikin sarki yace wa id qala ibrahim ka ambata lokacin da annabi ibrahim yace rabbi ya ubangiji arini allah gwada mini kaifa tuhyi al-mauta yadda kake raye wanda ya mutu ya allah qala awalam tu'min sai allah yace ba kai imani bane ya kai ibrahim qala bala annabi ibrahim yace eh allah na yi imani walakin bi yakma inna qalbi sai da mun zuciya ta ƙara natsuwa ka tabbata cewa allah kana raye wanda ya mutu ka gwada mu gwada mu in gani domin malamai suka ce ainul yaqini ya fi ilmul yaqini abinda ka sani tabbas to bai kai abinda ka gani tabbas ba lasara tara wannan sun ma lasara tara ha ainul yaqini idan aka ce ainul yaqin abinda ka gani ma idon da kanka ba na bagi aka baka shi ko ilmul yaqin abinda ka riga ka sani Ɗaya a tarar ɗaya nawa kenan biyu ta ga ilmul yaqin to shi ko ayyul yaqin abin da ka gani ma idan ka kirike guru guru ka gani ma idan ka ba ba labari an ka ba to saboda ka annabi ran ce walakin liyasma innaka Allah don mutu ka kara kasuwa sai Allah ya ce fa khudh arba'atan min at-tayr ka samu tsuntsaye guda hudu fasurhunna ilaika. sannan ka yayyanka su wato ka yayyanka wa'annan tsuntsayen guda hudu ka taka naman sannan ka ɗibi naman ka aza ka zuba ko na dutse ka zuba bayan ka zuba sun madu uhunna sannan ka kira su wa'in sun ko da kira suna ne zakara za a gama maki a nan ibrahim ya yi haka da za ka ga naman zakara ya dinga haɗuwa duk inda yake sai ya toya da tsanwai gashi ya dawo sannan ya sheku ga kai ne ga hannu a nan ibrahim sai zo wajen kai ne kai ne kuma ya haɗe da ya hau kai ne sai ya ƙiƙiri jama'a ya gani ko bai gani to haka yayi duk wa'annan tsuntsayen gaba ki ɗaya sai sun sharayu Allah ya guda da ya gani Salam ma ido falamma tabayyana lahu a a'lamu anna Allah ala kulli in qadir da kissa uzairu ita ma ita ma tana gwada Allah na raya wanda yake sun bakara sannan baya haka nan ga mutane suka bauta ba dan maraki wanda aka ce su kashe kawunan aka shiga duhu Allah ya saka ya yi duhu duk wanda ya bauta ba dan maraki ya sha kai lokacin an kashe shi ko da girgije ya kuren yin faɗa ma ga shi an kashe wajen mutum sama da ba ya. duk ga bakwai sun mutu duk wanda ya bauta ma dan maraki an kashe shi amma daga baya kuma sai Allah ya tsaya ya raya da sosul baka su saboda kashe yasa sosul baka suna cike da imanin cewa in an mutu Allah na iya tada wanda ya mutu wallahi gaba saboda ka wannan sura suna cike da abubuwa daban-daban shi yasa aka ce wannan sura madaniyatun an saukar da ita gabanin bayan hijira bayan manzon Allah ya jira daga Makka ya kuma Madina aka saukar da suratul Baqara wa hiya 280 wa 60 aw aw 70 ayat sa dauke da ayoyi 200 da 86 ko 87 ko kira akwai hadisai da yawa suka zo game da suratul Baqara ya kamata su wurin wasu su kan wasu da cikin akwai hadisin ma Khalid bin Yasari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce al sinamun sinamul qur'an yace ita suratul baqara ita ce tozo na qur'ani tozo wa zirwatu kuma tozo na qur'ani da baki daya na ma a kulli ayatin minha sama'una malakan ko wata aya cikinta mala'ika 80 suka rakota ko wata aya guda mala'ika 80 zai wa sakarajat Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul min tahtil arsh ita ayatul kursiyu karkashin al'ashi aka yi da ita fa wasalat biha sai mala'iku suka iso da ita aw fasalat bi suratul baqara kuma aka raba ta suratul baqara ita dai aka dauko daban da saboda haka manzo Allah ya faɗi wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi ya zo na hadisi da isnadi zuwa ga Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yadda yace manzo Allah yace la taj'alu buyutakum quburan kada ku sanya gidajen ku zama zama makabarta kaburra فإن البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان domin lalle gidan da aka fito sul bakara a cikin shi shedan bai shiga in dai ana karatun bakara yau da gobe cikin gida shedan bai shiga cikin gidan jama'a akwai alheri ko babu shi yasa wannan shine sunnar da yasa in kai sabon gida to a ce a karanta da an sauke suratul baqara ya isa amma kuma da an sauke baqara ba shi kina tsaya haka nan a'a ai ta sa baqara kullun masu ka karanta kai ma ka karanta a sagar bidiyo ko kaset ya karanta suratul baqara ko yau ai ta karantawa dan bai zama gidan nan babu ran zama babu ran zama gare shi wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo daga dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce man qara'a ashara ayatin min suratul baqara fi lailatin duk wanda ya karanta ayoyi goma na suratul baqara cikin dare lam ya dukul zalika albayt shaytan tilka layla babu wani shaytan da shiga wannan gida a cikin wannan dare Yadda arba'un min awwaliha ayyuhum ayyuhum na harkunta wa ayatul kursi da ayatul kursi wa ayatan ba'daha da Da ayoyi biyu bayan ayatul kursi wa salatu ayatin min akhirha da kuma ayoyi uku na karshen suwa waɗannan goma kenan dole kan za su cikin gida to shaytan bai shiga cikin wannan gida cikin wannan dare wa fi riwayatin a cikin wata riwaya lam yaqribu illa wa ahluhu yawma idin wala ahluhu yawma idin shedan da iyali ne duka ba su san wannan gida wannan yini idan jama'a ya kamata mu dinga sanar su baka su ya jama'a yace akwai hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah ya ce eh ba asar kuma ba asar wa hu wa hum du du aladin manzon Allah ya aika wasu jama'a ma'abuta adadi fastaqra'ahum kullu wahidin minhum ala alama ma'ahu min qur'an Allah sai da ce kowa ya karanta abin da aka yi na qur'ani ya kai karanta me ka hada na sai ya karanta abin da aka nan wani ya taho sai da manzo Allah ya sa kowa ya karanta abin da aka yi fa ata ala rajulin min ahadatihim sinna sai annabi ya kawo ga wanda ya yi su zama yaro cikin sai aka ya fulani wani faƙara sai ce ma'i kaza wa kaza tare da akwai sura kaza akwai kaza na qur'ani wa suratul baqara suratul baqara ba ina da ita faƙara sai ce amma aka suratul baqara kana suratul baqara cikin kanta qala na'am yace kwarai qala sai manzo Allah yace izhab fa anta amiruhu sai kai a shugaban kai ne karamin su sai ababban saboda kana suratul baqara cikin kanta to shine yake cewa wallahi ma mana mana'ani an ata'allama suratul baqara illa anni khashitu an aquma alla aquma biha yace ba komai yasa min tsoron bazan har suratul baqara saboda ina jin tsoron ban ya tsayawa da aiki da ita so sabai so kanta suna aiki ne fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yace ta'allamu alqur'ana wa qara'uhu kun nemi sanin qur'ani kuma ku karanta shi fa inna maslul qur'ani ka masalul man ka masalul man ta'allama domin misalin qur'ani kamar misalin wanda ya koyi. shi fa wa qama bi zai karanta kuma miki da shi saboda haka duk wanda ya karanta qur'ani ya karanta suratul baqara to Allah madaukakin sarki zai sa mai sifofin da Allah ya magana na ƙwarai cikin suratul baqara yana son sifofin da ba su cikin sai mutunce su mu karanta hadisi na karshe wanda ya kamata mu tsaya akai hadisin Imam al-Bukhari wanda Al-Layth bin Sa'ad yace haddathani Yazid bin Had ibn an Muhammad ibn Ibrahim an Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu akwai wani sahabi da kuma usaid ibn hudayr Allah ya kara masa yadda qala yace bainama huwa yaqra'u min al-layl suratul baqara yayin da yana karatun suratul baqara cikin dare wa farasuhu marbutatun indahu doki ya daure aure iz jalatul farsi ga doki na haniniya yana tabariya yana karatu cikin daki doki na tabariya yana haniniya ya fara sama fasakata sai ya bar karatu fasakata sai doki ya shuru ya bari da ya bar karatu sai doki ya samu hukumi ya ce fatsara a fajarin faras in yayi karatu sai doki ya kama taɓarya yana haniniya fasakata fasakanat in yayi shuru sai doki ya kai ya yi shi ma sai ya saura sun makara a fajarin ya ce fansarafa kai sai da ya juye bar karatun wa kana ibnu ya haya ƙariban min akwai ɗana ya haya yana nan kwance yana kwana kusa ga doki fa ashfaqa an tusibahu sai tsoron wannan dokin ya tabarya ya samu yaron ne ya take shi na kwana falamma akadahu lokacin da ya dauki yaro rafa'a ra'atahu ila sama sai da kai sama ko da bi sama hatta ma ya raha sai da ya zan wato yana kallon sama sai ga wani irin haske ya ya kai sama har sai da hasken ya bacci falamma asbaha lokacin da ya waye gari haddasa annabi ya sai ba annabi labari ya ga abin da ya gani fa qala sai manzo Allah ya ce ikra ayamin hudayr kayi karatu ya kai ibn hudayr qala sai ce kad ashfaqtu ya rasulullah ala yahya na ji tsoron doki wa doki na ya tashi dana ya haya rasulullah wa kana min ha qariba yana kusa ga wannan doki farafa'tu ra'ati na dauke da sama wa saraftu lijuya ilayhi farafa'tu ra'ati ila sama sai dauke na sama fa idha mithlu dhulla sai ga misalin garkuwa ko misalin wata inuwa fiha amsalul masabi suke akwai misalin hikillu na haske fa kharajtu sai ni fito waje hatta la araha sai da abin ya bace ban ganshi ba kala sai manzon Allah ya ce wa ma tadri ma zaka wa tadri ma zaka shin ko ka san meye wannan hasken da ka gani ya kai ibnu hudayr kala la yati a kala sai manzon Allah ya tilka al mala'ikatu danal li sautika mala'ikuna suka kusanto domin jin sautin jinsul baqara walau qara'ata li asbahata inda kai karatu suratul baqara har kawaye gari fa ya tawaye yanzurun nasu ilaiha la la tawara minhu lalle da mala'iku sun bayyana mutane suna ganin su ga suna kiri-kiri ba su koyi musu wata ruwa ya kasance mala'iku sun suna musafa da mutane inda aka ce bukira kun ga kenan daga cikin falasuka sun tosul bakara mala'iku suna kewaye gidanka sai ya zan mala'iku rama kewaye gidanka idan kana sun tosul baka gani yawa wa musulmi tosul bakara suna da falla kwarai da gaske wanda ya kamata mutane da yawa su ne karatunta don mu saboda su samu wasu abin nan ibn al-arabi a cikin ahkamul qur'an yace ilamu wa faqakumullah anna ulama ulama ana qalu inna hadhihi sura min a'zami surul qur'an lalle wannan suna daga mafi girman surun qur'ani sami'tu ba'd ashiyakina yaqulu naji sashin malamu suna cewa fiha alfu amrin cikin suratul baqara akwai umurni dubu ayi ayi ayi har dubu umurni yace wa alfu na hayin akwai hali dubu cikin sosul bakara ku bari ku bari har dubu daya cikin baka bakara yace wa alfu hukume cikin sosul bakara akwai hukunci dubu hukunci wanda Allah ya sauko wajen kwara dubu akwai cikin su bakara wa alfu kabarin sannan kuma akwai labari dubu labari wanda za a ba kowa sannan yace wa li abin cikin ha ama abdullahi bin amr samanin kirina fita allumi saboda yawan hukunce hukuncen da a cikinta abdullahi dan umar alfaqiwul awwam yayi shekara takwas yana kafin suratul baqara ba wai tilawatan ba yana neman bayanin abinda a cikin da shekara takwas suratul baqara kawai saboda tarin ilimin da a cikin wannan sura saboda kamar roƙo Allah madaukakin sarki ya samu gane shi ne daga farko sai Allah madaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim na'am alif lam subhanahu wa ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim alif lam mim da alifun da lamun da mimun malamai suka ce wa'annan harufa guda uku suna daga cikin almutashabi idan aka ce almutashabi su sune kalmomin da ba a san ma'anarsu da sai Allah hakikanin ma'anarsu sai Allah dama qur'ani akwai muhkam akwai mutashabi shi muhkam shine wanda babu shakka kowa ya san ma'anar da an fassara ka gane abin da aka bi shi kuma mutashabi shine wanda babu wanda san hakika da fassara sai Allah to wa'annan harufa suna da daga duk da yake wasu malamai suna cewa wannan sirrin qur'ani ne sayyidina abbas radiyallahu anhu yace fi kulli kitabin sirrun wani littafi ciki ne akwai asirrai yace wa sirrul qur'ani awail suwar abinda asirrin qur'ani harufan harfo na harfo surori irin su alif lam mim irin su alif lamim sad alif lamim ra alif lamim afasin yasin taha hamim wa'annan haruffa suna daga cikin sirrin alkur'ani ne gidi wasu malamai suna fassara suna cewa abinda an ma'ana wa'annan alif lamim ana Allahu a'lam ni ne Allah na kowa sani in ji fasara wasu malamai abin wani alif lamim an a alamu ni ne allah wanda ya kowa sani sannan suka ce alif lamim ra shi ko ma'ana ta yi an ara ni ne allah wanda ina ganin komi shi ko alif lamim sad an a alamu wa ufassil ni ne allah wanda ina gani kuma zai hukunci ni ne mafi sani kuma zai hukunci sannan alif lam mim ra shi ana Allahu a'lam wa a ni ne Allah wafi sani kuma ni wanda ya kowa gani ina ganin komai da ku. malamai masana suka ce a waɗannan harufa da kuwa gani suna daga cikin Allah ya ke banta da sanin hakikanin ma'ana sai shi wasu malamai suka ce kuma ibnu kasir yace su wa'annan harufa ana so a gwada maka cewa Allah madaukakin sarki ya hada qur'ani da harufa irin wa'annan, irin su alfun irin su lamun irin su mimun larabawa in kun ci kun isa larabawa kuke na kwarai ku kawo qur'ani mai irin da haruffa irin naku mai fasaha da balaga da zalaka irin na qur'ani irin ku kawo in kun isa shine Allah ka magana alif lam wasu malamai suka ce kawai misali irin shehin malami al-mustafa al-marragi ce Allah yana kamar fadakarwa yayi kuwa ne kamar idan aka ce alif lam ana ne ku saurara haka yake littan bi ana son a ce saurara ku natsu ku jimi za a gaya mu saboda shi yasa ga cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik bi Allah shi masa yace Allah shine wafi sani da abin da yake nihi da wa'annan haruffa Allah shi ke sani saboda malamai sun kokari kowa ya kokari ya adala bi dalwihi ya samu gata ya jayo kowa abin da ya fahimta ke amma a ƙarshe an mai da ilimin abin ga Allah Allahu alim bi muradihi bi zalim Allah shi kadai ya sa ni kani da wannan sai Allah ta'ala ya ce zalikal kitab wannan littafi na Qur'ani la raiba fihi babu shakka a cikin cewa daga wurin Allah yake Komai da komai na daga wurin Allah yake shi yasa Allah ta'ala ya ce walau kana min indi ghairi llahi ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Allah madaukakin sarki yace walau kana min indi min indi ghairi Allah da Qur'ani ya kasance daga wurin wani Allah yake da wani mutum na balarabe ya tsaya rubuta Qur'ani Allah wajadu fihi ikhtilafan kaseer da an samu sakani mai yawa cikin Qur'ani amma Qur'ani babu sakani a cikin ko mika ka ga cikin tsari yake kowane bagire yana ƙara sharhin wani bagire kowane wuri yana ƙara bayani akan wani babu inda qur'ani ta kawo da juna babu saboda qur'ani littafin Allah ne sa malamai suka ce za ka gabi inda aka an ka bato wannan harufa sai a yi magana qur'ani duk inda ka ji an faɗi wa'annan harufa irin su alif lam sai ka ji yi magana qur'ani idan a gwada masa qur'ani mu'ujiza ne Allah ta'ala ya gagari larabawa sun ƙware wurin larabci Allah ya kawo musu Qur'ani ya gagare sun kasa kawo irin shi kuma har abada ba ya kawo irin Qur'ani da ba an ta hada kwamfuta an sa ta yi awu ta tabbatar da Qur'ani ba magana mutunta an sa Qur'ani da kwamfuta ta auna ta tabbatar da ba magana mutunta ba ta yi ƙarin magana magana rabbus samawati wal ardh shi yasa Allah wanda cikin sarki ce la ba fi babu shakka a cikin alqur'ani dukkanin shi daga wurin Allah yake Allah yake hudal lil muttaqin shi qur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah duk da yake wannan suka ce shine majazul aqli a wurin malaman balaga ma'ana qur'ani dalili na shiriya ga masu tsoron Allah Allah ka samu cikin su ke kenan uwa musulmi idan muka diba akwai karatu nau'i biyu zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin kowace kowace wuri ko kafi kai akwai ma'ana zai ba kowa Allah ya ba mu ikon gane gaba sai Allah ta'ala ya الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون yan uwa musulmi lokacin da manzo Allah ya zo Madina ya samu kashe-kashe mutane guda uku ko guda hudu na farko akwai muminai zalla masu imani na gaske waɗanda manzon Allah ya isko da kuma waɗanda ya tura su sannan ba haka cikin garin madina akwai kafare tsuntsa su kahirci suka tsuntsa ba su alaƙa da musulunci sannan akwai munafukan Allah masu baki biyu turguni masu baki biyu malam kan turguni ko an ce baki biyu gare gaskiya na <laughs> ko ina ga homa ko shi ko ina ko ina abin hmm. to su munafukan Allah baki biyu shi yasa kuke da wahala na ganewa munafiki na iya tuwa ni ma daɗin baki dai ya ga cewa lata da kai amma sai ka daga ya bace ubanka munafiki ya kanna ke baki biyu gare la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i Allah ya kare daga munafiki sannan na hudu waɗanda maza Allah ya saba akwai yahudu cikin cikin garin Madina akwai yahudawan bari ƙuraiza akwai yahudawan banin nadir akwai yahudawan abin nan banu A. sauraka duk waɗanda yahudawa sun to sun yi kamfis cikin garin mutu sun karanta cewa annabin ƙarshen zamani zai bayyana inda a cikin ko sai idan sun fita sun dabino sai suka diba a duniya suna babu inda an sai yawan dabino irin madina suka zo suka yi kamfin wurin suna jiran allah ya bayyana annabin ƙarshen zamani cikin shi a zaman su madina yahudawa saboda kamar za allah ya samu mutane nau'i hudu a cikin garin madina to shi na sai allah ya fara ba da labarin waɗannan mutane kashi guda hudu sai fara bayanin masu imani sai Allah ta'ala ya ce allazina yu'minu bil ghaibi almuttaqun dinnan sune wanda suka yi imani da gaibi malamai suka ce abin da aka gaibi shine ma gaba anil hawa abinda ya koyu ga waɗannan gabobi guda biyar shine gani da ji da shaƙe da ɗanɗane ga baki da kuma a taɓa aji abu daga cikinsu akwai wuta da aljanna ba mu gane ta amma mu ba akwai ta za ko mu imani ba wuta da aljanna ba mu gamsu ba amma mun tabbata akwai su mai imani da akwai su kanan gaibi ke dama gaibi suna da yawa malamai suka ce abinda ba ba a gani ya yi wanda a gani yawa abinda ba a gani ya yi wanda ba a gani yawa mana abinda ba a gani ya yi wanda a gani yawa dai su kaga akwai hankali ko babu akwai da ganin hankali amma akwai shi in ko mutum yace babu hankali sai mutum kowa to saboda hankali yana daga cikin abin da su gaibi kai ba gashi amma akwai shi saboda akwai abubuwa daban-daban daban-daban an wadi akwai akwai abin nan akwai zabaniyawa mala'iku masu tsaron wuta akwai huri jini akwai wuldal mukhalladun cikin aljanna duka don an ba labarin kai ba gansu ba amma mun yi da akwai su shi yasa Allah ta'ala ya ce su daga cikin wato aqida na wayan mutane suna imani da gaibi daga cikin wani musu imani gaba akwai almaniyawa ba su igu abin da ba su gani ba su zarci ba su almaniya suna daga cikin akida su ba su imani da gaibi ba duk abinda da ba su gani ba su zarci ba su akwai ba shi su suna kafa akida su ko ina in suka samu dama to saboda ka yan uwa musulmi imani da gaibi daga cikin imani rukunin imani Allah ta'ala ya ce daga cikin ayyukan su wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah ba wai suna yin sallah suna tsaye ta domin ka san akwai yin sallah daban tsaye sallah daban akwai wanda ina yin sallah amma ko bai tsaye daban kuma gaskiya ba sai a ganshi yana sallah amma dai an ka tambayi farillan sallah bai sani ba sunnoni bai sani shi dai muna sallah ne kawai amma bai tsaye sallah ba tsaye sallah shine aita bisa ga lokacinta bisa ga ilimi yadda aka yi ta kabliya in ta kama ka sani ba'diya in ta kama ka sani wannan shi aka kuma da ya tsaye da sallah ke sallah ta tsayu shi za ka ganin ko suke kama sai ke, kadi kama ta sallah sallah ta tsayu Allah ta'ala ya ce wa min na mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga abin da muka sa suna diba su ci sadaka suna ciyarwa suna diba su ba su daga bayan da muka ba su kenan daga gaske a wato abin nan aqidan mutane masu imani na gaske suna yin suna yin sadaka suna yin zakka ta farilla suna yin sadaka fi sabilillah shi yasa ga rowa aka ce ba ta daga cikin ɗabi'a mumini manzo Allah yace ba a sa mumini marwaci yace khaslatani la yasmi'anikum fi mu'minin ɗabi'u guda biyu ba su haduwa ga wanda a mumini yace al-bukhl wa su'ul khuluq rowa da mummunan hali kaga idan mutum ya zama marwaci to ya hita daga cikin ɗabi'u na masu imani na gaske su kuma bin mara zakana hum yunfiqun bisa ga abin da muka zama suna cirewa inji Allah ta'ala gaba sai Allah ta'ala ya ce والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله مدعو فتين سركي يتكي والذين يؤمنون بما أنزل إليك تقوم بك إيمان أبين دا مكا سوك زوا غريكا abinda aka sauka zuwa ga shine Qur'ani sun imani da sunna da Qur'ani duka daga cikin aqidar mutanen kwarai mu'minai na gaske suna imani da abin da aka sauka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani da sunna dukkan sauka da su akai kada mutum ya tsaya da Qur'ani bi da sunna ba ka sa akwai kala kato ko yan Qur'aniyun wai saboda ƙaryar banza wai su Qur'ani da suka da shi ba kai da hadisi ba Allah ya gyara yace wa ma unzila min qablika suna kuma suna imani da abin da aka saukar gabaninka a taura da linjila da zabura kufu ibrahim duk littafin Allah gaba isne da ku domin idan baka yi da littafi guda ba to kuma ka aika dukkan littafin Allah baki daya to saboda shi sa 'yan uwa mutum daga cikin aqida ta kwarai imani da abin da Allah ya sauka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da Allah ya sauka gabanin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa bil akhir kuma dangane da lahira hum yuqinun su masu yaqini ne suna tabbar game da harakan lahira sun yadda akwai ranar za a ci malahira yanzu babu lahira jama'a ko akwai ta amma tana zuwa abin da aka ci malahira shine yinin karshe karshen duniya duniya na tsayawa sai lahira an shiga amma sai da ji mutum ya ce aiwana ya fi lahira aiwana an aika shi lahira jama'a akwai na fi lahira yanzu sai dai barzakh kabaro duniya amma ba fi lahira lahira don lahira ba su tsaya ba shi ne zuba ina fata mun gane magana saboda haka idan mutum ya mutu sai dai ya sai wani a ajiye shi ya hoki ya jira amma yana jin burbushin abubuwan da ke faruwa a cikin aljanna ko wuta sannan kuma yana jin harakat na mutane masu zuwa ko da mutane yana jin duniya yana jin lahira ya an sai kawai da mutum yana jin hayaniya da masu bugun waya cikin makabarta ga an bugon mutum ya kuma geji ko shi jiya na ga wani mata ta bugo mina cikin kabari yana cikin makabarta ba cikin kabari cikin makabarta wallahi la ga cikin mutane ko kun yabe ina sai mata bayani ke bari zan so miki nake miki ina so miki wadda a ah, you ka san masa ya bi biyu yana zo ya sai ya rike duka yawa tattale ne ya faɗi ƙasa saboda ka yan uwa musulmi wa bil akhirati hum yuqinun aya ta kashi Allah ya ce ulaika ala hudan min ulaika ala hudan min rabbihim hmm. wa ulaika humul muflihun Allah ta'ala ya ce ulaika masu wannan sifa tun daga imani da gaibi da tsaye da sallah da bara zakka da imani da abin da aka kawo manzon Allah kuma da imani da lahira Allah ya ce masu wannan sifa ulaika ala hudan min rabbih wa'in suna akan shirya daga wurin ubangiji wa'annan mutane shiriyu ne Allah ta cikin su Allah ya ce wa ulaika hum muflihun kuma wannan sunne masu mabaraka abinda aka kuma al-falahu shine ka sabu abinda haka sabon abinda haka shi ya kuma al-falahu kowa akwai abin abinda ya kafa jama'a ko to duk wanda an ka ba aljanna ya samu aljanna ya shige ta duk abin da kaso ya samu shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ulaika humul muflihun wa yasmu ma sama barabo ma tsira daga azaba Allah ma samu aljanna Allah ta sama cikin dan wa musulmi ayi hakuri mun ja lokaci ne ya kamata mu zakata kuma insha Allah ta'ala wannan kamar shi hida ce na sosai bakara za mu shiga cikin kadan kadan da guda abin da ya sauka muna bi insha Allah ta'ala ayi hakuri wannan jan lokaci da aka yi kamar wato kuma shi hida ta malamai sai magana mai faɗi ga masu bakara insha Allah za mu shiga ciki gurgudu abin da ya sawaka inda muka yi kurakurai cikin karatu mu Allah ka yafe muna inda muka yi daidai kuma Allah ya ba mu da karanta ya samu yaki da abin da muka ji kuma mun gaya ma jama'a da Allah duk wanda ya ji kuri da Allah kai ya bari mu mutu ya kawo mana gyara akwai malamai suna zo sanne suna sauraron mu kawo mana gyara mu gyara saboda a duru tare da tsaye tare Allah muna rukunta da sunayen ka samu gama lafiya ka samu cika da imani أنك سوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Allah ya yi yawon yana kwaikwayo da shi mutane wanda zai Allah ta wata albarka wanda wata Allah ta wata shi da lafiya Allah ta yi ba da shi ya wanda wata abin ne Allah ta wata wata Allah ta wata sun bayan ba ka da ta wata Allah ka da ta wata ta da wata Allah ya ba da mutum ne na tambayoyi na karatu da karatu da abubuwa Allah ta ba Allah ta wata sun bayan da Allah ta wata wata لا إله إلا أنت سبحانك إنه لا إله إلا أنت سبحانك إنه من الظالمين